ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi talatin ga tafsiri ashirin da shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da goma sha biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu maryam alaiha salatu wassalam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida da al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi a azikiwe da ke cikin ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana kan aya ta hamsin da biyar wato kisar ɗaya daga cikin annabawan allah alaihi salatu shi shine isma'il bin hizqil alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin wasu halayya daga cikin halayensa ya kasance mutum ne mai rike alkawari wadkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ya kasance yana umurtan iyalansa da yin sallah da kuma zakka wa kana ya'muru na ah wa kana ya'muru lahu to abin mun kasance muna bayani akan ah, innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wato ya kasance mutum ne mai gaskiyan alkawari sannan kuma ya kasance manzo ne kuma annabi to muna kan bayani kan mahimmancin riko da alkawari jiya sai lokaci ya riske mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa awfu bil ahdi idza ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani kuma shi da kansa yace bai saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa kana wa'du Allah mas'ula alƙawarin sa kuma sai ya tambayi kowa to muna karanta wasu daga cikin hadisai haka sai lokaci ya riske mu ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ayatul munafiqi talat ayar mutum munafiki guda uku ne idan haddasa kadab idan ya bada labari ya karya wa idan wa'ada in yi alkawari ya saba wa idan atumina kan idan aka bashi amana ya ci to kun ga waɗannan halayya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hali ne na munafikai yanzu kusan da yawa daga cikin 'yan siyasa mu shi suka riko da shi gogewa wai ka zama ɗan siyasa gogagge sai ka tattara rukunnan munafinci guda uku ka ba da labari kai ƙarya idan ka yi alkawari ka saba in an baka amana ka ci waɗannan su ne rukunnan siyasa waɗanda kuma a musulunce duk wanda ya tattara waɗannan munafiki ne a musulunce to amma kuma mu sai suna ganin cewa wai in ba a tafi da mutane haka ba ba za su gane ainihin inda aka dosa ba haka kuma ya tabbata a cikin hadisin da bukhari da muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yabi wani ɗaya daga cikin wato mazajen ƴaƴansa ana kiran shi al'as ibn rabi' bai musulunta ba lokacin nan amma in yi magana bai ƙarya in yi alkawari yana cikawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yabe ta an kama cikin fursunonin yaƙi. saboda lokacin da da'awa ta zo zainab ita ta musulunta shi kuma mijin yana kan kafirci a lokacin aya ba ta sauka akan cewa wato ainihin abin nan kafiri bai auren musulma ba don haka sai aka kama shi da aka kama shi aka yi alkawari ya ce a ba shi dama zai je ya kawo abin da zai fanshi kansa ya dawo Ka ba musulmi ba ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jinjina ma wannan ali nasa ce, haddasa fa saddaqani ya bani labari ya mani gaskiya wa wa'adani fa waffali ya yi mani alkawari kuma ya cika mani to haka ya kamata mu zama a matsayin mu na musulmai domin sallah ba wai kawai muna yin ta bane ba tare da koyon wani abu ba daga cikin abin da suke karantar da mu shine ainihin rike alkawari haka ya tabbata a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito rahmatullahi alaihima a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ya ce jama'a man kana duk mutumin da ya kasance akwai bashi akan wato annabi ya masa alkawari ko kuma yana bin annabi bashi alaihi salatu wasalam ya zo ya gaya mani ni zan ɗauki nauyin biyan wannan alkawari sai jabiru bin abdullah radiyallahu anhu sai ya zo ya ce ya khalifa ya ce na'am yace a lokacin da annabi yake raye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mani alkawarin cewa idan kuɗi suka zo daga ƙasar Bahrain idan kuɗi suka zo daga ƙasar Bahrain annabi ya ce zan baka haka baka haka baka haka alaihi salatu wasalam to gashi kuma annabi ya rasu kuma ni ba a bani ba abubakar ne siddiq radiyallahu an saboda riko da alkawari sai ya ce to bari in kuɗin sun zo ka tuna mani sai ga kuɗi sun zo daga bahrain da suka zo ya ce ina jabir ya ce gani sai ce to ɗibi ya ɗiba ya ce ƙara ya ƙara abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ya ƙara masa rubin wannan abu da ya ɗauka sau biyu ashe kenan kun ga alkawari yana da mahimmanci kwarai mu gyara musamman a matsayin mu na eh, masu kallon alƙibla ka duba ka gan baka wani aiki duk waɗanda kake ganin kusan manya ne a ƙasar nan ka je gidajen su ka duba ka ga kaso tamanin da biyar waɗanda suke masu aiki za ka ga waɗanda ba su kallon alƙibla ne waɗanda ba su wanke dama tsayin mai yasa saboda su masu wanke damtsan ba su tsaya sun yi karatun tanatsu daga abin da suke sallata ba shine za ka same shi maƙaryaci mazambaci mayaudari maha'inci maci amana duk abin da ka bashi sai ya salwantar maka da shi ba haka ya kamata musulmi ya zama ba wata mata ta zo gina na wani lokaci sai na ga ta kira wata mata tana ce da ita joy sai na ganta a sai ta ga mamaki a fuska na ce a malam kakkai mamaki ta ce duk mutanen mu na ba su malam sun yi felin amma wannan tana juya min kuɗi sama da miliyan ɗari biyar ba na bi bincika ma in ji me aka yi saboda gaskiyarta to mutum nawa ne daga cikin mu zaka bashi amana amana ta da haka dole mu gyara jama'a in ya zama na kai from the scratch from the from the abin nan scratch level baka da gaskiya kana da kazantacciyar sana'a amma a cikin ta ka da gaskiya to wanda kuma ke kan madafin iko ne kake tunanin yayi kai in ka hau wurinsa tun da ka fara da rashin gaskiya tun daga ƙasa in kai ne a matsayinsa ya za yi yanzu ku duba ku ga a duk cikin mutum goma in ka same mu duk cikin mutum goma ba ka rasa mai ciwon hanta me yasa saboda irin abincin da muke ci kaje ka ga yadda mutane ke haɗaka a je a haɗa man gyaɗa ɗan adam ya dinga ci ko a je a haɗa manja ɗan adam ya ci duk irin yadda za a yi ƙoƙarin abi a farauci mutanen nan suna da dabarun da suke kuma mutane suke kawo ma yanzu ka duba wannan kifi wannan abin nan ɗanyen kifin nan da ake siya Ina mana kuce sayadin waye mai da sauransu NAFDAC sun sha gargadi saboda abin da suke sawa suke preserving kifin irin na abin nan maganin da ake sa magawa ne ake ajiye da. so wani likita na yana bayani da suka zo suna bincike aka samu mutum out of 100 mutum 79 suna ɗauke da ainihin blood cancer sakamakon wannan kifi da ake ci saboda wannan wannan maganin da ake sa gawa dan kar gawan ta canza ko ta rike ko ta yi kumburi ko ta yi wari shi ake zuwa a sama wannan kifin kuma mu za mu je mu siya mu ɗiba sai ka ji koda ta harbu zuciya ta kamu hanta ta kamu to ina alkawarin mai a don haka dole mu kiyaye jama'a innahu wa kana ya'muru abinan abinan wa innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya duk abin da za a ce maka baka da alƙawari a cikinsa to wannan bai bai kyautu musulmi ba kuma mu ne 100% muka yi contributing wurin lalacewa al'amura na faɗi wannan ina jaddadawa ina daɗa mayawa yanzu kai a rayuwarka wani ya cuce ka amma talaka ne dan wanka ba mai kuɗi ba kuma wasu mutane da nake Allah ya ba su kwanya kwanya wanda inda wannan tunanin tunanin al'umma su ci gaba ne to ba karamin amfanuwa za a yi ba amma Allah ya ba su kwanya a mata cutar mutane kullum tunanin shi ya za a yi haɗa 1 plus 1 ya cuci wannan ya za a yi adin a plus b ya cuci wancan to inda wannan kwakwalwar tunaninta ta amfanar da mutane malamai ba karamin amfani za a samu da irin waɗannan mutanen ba to ya kamata mu gyara mai koyi da irin wannan annabi innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah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 ya kasance yana umurtan iyalansa wato da yin sallah da kuma zakka ya kuma kasance abin yarda ne a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda duk mutumin da ya tara halayyar nan guda uku rukon alkawari umarni da kyakkyawa sallah kenan ba da zakka to yakan kasance cikin masoyan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya umurci iyalansa da irin wannan yana cewa wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit sannan ni da kai da shi da ita an umurce mu da umurci iyalanmu da yin sallah ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijar an ce ka kare kanka wuta ka kuma kare iyalanka wuta wata matashiya na baku labari ta zo take gaya mani wata ran ta tashi mijinta ya sallah ya kashe ta da mari na malam sai da na ga tarnaɗi ya ce gobe ma ina bacci ki sake tashi na sai ta ga cewa wai tun da mahaifinsa na raye bari ta koma ta gaya wa mahaifinsa ta je ta ce baba eh ka ga wani ka ga wani abin da ya mani na zo na tashe shi sallah ya mare ni sai baba ya ce to albishirinki ki zauna menene na tsaga hankalinki akai kabarinki daban nashi daban in yayi sallan ya makan shi in bai yi ba ki rabu da shi kake sake tashi ba sai na ce masa to abin daga gida ya samu asali a to ai saboda inda baban misali yana sa ai ba zai wannan aikin ba ai kamar wani sulhu ne da na gaya muku da aka zo aka gaya mani wai shi mijin da gaskiya mun yake korafi yace kaga malam ga ni a zaune ga baban yarinya ga mahaifiyarta a zaune ga shi yana zaune ga yarinya sai yana faɗin korafe korafansa malam daga cikin abin da yarinyar nan take wanda bana jin daɗi bana so kaga dai in mun tashi in na kawo kaya ba za ta iya ce mun sani da zuwa ba ba za ta iya ansan kayan ba malam babban al'amari za mu kwana mu tashi ba za ta iya ce mini ba baban wani ina kwana ba to kafin ba da amsa maman sai karanta ce au to ga baban su nayi shekarun mu talatin man ba gaishe shi ba sai na ce to mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ai to ai ta gama ai <laughs> ai ta riga ta yi rulin ai wai kamar mahaukaci ne wai an ce a ah, malam ya ji abin nan na ga kwana biyu lafiya da yace bari ma ka gani sai tuba riga wai haukata ta tashi kenan to shine abin da ta yi to ni me zan ce wai zanin aro ya kone shi yana korafin ba a gaishe shi kin shekarun ku talatin da baban ke baki taba gaishe da baban ba to abin ashe daga gida zo to ni kuma zan ce don haka wa kana amuru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya zkur واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا نعم ورفعناه مكانا عليا نعم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ينظر أن ساكي ambato منوني إيدك إن daga الله عليه الصلاة والسلام shine Idris an ce abin da yasa ake ce masa Idris saboda yawan karatun at-taura amma ba wani nafsi da ya tabbatar da wannan magana an ce da kalmar darasa ne ya durusu ad-darsu mudarris mudarras madrus don haka Idris mai yawan karatu Allah subhanahu Ta'ala ce wazkur fil kitab Idris ambata wa mutananka a cikin alqur'ani labarin annabi Idris shi annabi Idris innahu lallai shi kana siddiqan ya kasance mai yawan gaskatawa ne nabiyan kuma annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya mun kuma ɗaukace shi matsayi mai girma inji Allah subhanahu ta'ala ya kasance mutum ne mai tsananin gaskiya ya kasance kuma yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala don haka sai ce Ka ga waɗannan da Allah subhanahu wataala ya ambato maka alladhina an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyyati adam tun daga zurriyar annabi adam alaihi salatu wa kamar da yake inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin zurriyatan ba'daha min ba? wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka ya ɗaukake su ya kuma sa musu kyakkyawan ambato a cikin al'umma gaba ɗaya a don haka in ka koma wurare sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani idan ya tattaro annabawan gaba ɗaya to sai ya nuni zuwa ga kyawawan halayyarsu misali in ka koma cikin ainihin anbiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولقد آتينا wa وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنها كانت قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وآله من الكرب العظيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلح له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا فاجئين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين da أنبتوا سجباء su إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدوه a don haka ula'ika waɗannan su ne allazina an'ama alaihim waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'ima a kansu minan nabiyina da daga cikin annabawa min zurriyyati Adam tun daga zurriyar annabi Adam wa mimman hamalna ma'ano tare kuma da waɗanda muka ɗauka a cikin kwale-kwalen annabi Nuh wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون هل يكيتي واتن وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إن كما وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أدون هكا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح wa min zurriyyati Ibrahim haka kuma daga cikin waɗanda muka fifita daga cikin ainihin zuriyar Annabi Ibrahim kamar yadda yace inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami ijtabahu Allah ya zabe shi Allah ya zabe shi saboda duk kusan zurriyarsa in ka duba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah safa min ali ibrahim isma'il Allah ya zaba daga cikin zurriyar annabi ibrahim isma'il wa safa min isma'ila quraisha wa safa min quraishin kinana sannan ya zaba daga cikin zurriyar isma'il quraishawa daga cikin quraishawan ya zabi kinana wa safani min kinana ko kuma min quraish a cikin quraishawan annabi ya ce ni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka daga cikin zuriya annabi ibrahim wa isra'ila idan ka ji an ce isra'ila ma'ana shine annabi yaqub kullu ta'ami kana hillan ala kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi don haka isra'ilu shine annabi yaqub annabi yaqub kuma jika ne wurin annabi ibrahim kuma shi annabi yaqub shi mahaifi ne ga annabi yusuf shi sai yake na wahabna lahu ishaqa wa na fila bayan mun bashi ishaka sai ma muka ƙara mashi da yakuba kamar yadda yake a can wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq ba ma duka kenan ba wa min wara ishaqa yaqub can kuma yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar wa ishaq inna rabbi la sami'u don haka wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadaina haka daga cikin waɗanda muka shirya wajita baina muka zaɓe su domin annabta ba wai ƙwazo ba ne zaɓi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ƙwazonka ba zai mai da kai annabi ba Allahu ya tafi min mala'ikati rusulan wa minan nas zaɓa yake yi wanda ya dace Allahu a'lamu ya ji alu risalat. Allah shi ya fi sanin kowa inda ya fi dacewa da zai ajiye ainihin annabtansa ba ƙwazo ba ne. ba kuma gado ba ne, misali zaɓi ne idan ya so zai bada jiya mun karanto annabi Musa alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah namely kuma yace ka zaɓan mani wane kasance annabi yace kadi so laka ya Musa wanda ka roƙa din an baka shi shi ma ya zama annabi shine Haruna alaihi salatu wasalam to ashe kenan kun ga zaɓi ne idza tutla alaihim ayatu rahman dukkanin annabawan nan da kake gani idan ana karanta musu ayoyin mai rahama karru sukan faɗi sujjadan suna masu sujjada wa bukiya sannan suna masu kuka a cikin al'umman nan akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yaba haka su ma hakan nan yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana sannan yana cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutna alaihim yashruna lil azqani sujada ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أتكين الأمة نأبيس ودن دا دزالا أن أنبتي الله سبحانه وتعالى شيكينا سيكا جكوي أبنغا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنا أنبت الله سبحانه وتعالى سيسكتي لكوكا سوني ne وأن waɗanda كذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كان إذا ككوما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كان كهو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون kuka suke babu abin da suke in ba kuka ba shi yasa zaka ga irin su Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma irin su Usman ibn Affan radiyallahu an wata rana an tafi jana'iza an dawo ya dinga kuka ya dinga kuka kaman zai shide gemun sa duk ya jike aka ce mai ya faru yace kai to na sir da ni idan Allah subhanahu wata'ala bai mun rahama ba ina mutane irin waɗannan cikin al'umma imamul hasan al-basri radiyallahu anhu ɗalibansa sukan ce ya imamu na raka tawil albuka kana da yawan kuka sai ce sha an ne fil nari wala a ai tsoron da nake ji kada Allah ya fito mutane cikin wuta ba kuma zai dame shi ba ina masu irin waɗannan koke-koken babu a don haka sai mu gyara Umar ɗan Khattabi radiyallahu an wata rana ya karanta wannan aya sai yayi sujjada sai ce hadha as-sujud wannan shine sujjada fa aina al-buka ina kukan yake ashe kenan kun ga muna da bukatun mu gyara karkashin wannan aya ya zo ainihin abu abin eh, ibnu majah ya rawaito da abu dawud rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce rahimallahu rajulan Allah ya ji kan wani mutum qama min al-layli fa salla wanda ya tashi cikin dare yayi sallah wa ayqadha ra'ata sannan shi ma sai tashi matarsa bayan yayi sallan sai ce tashi maman wanti fa in abad idan ta ƙi nadaha fi wajhiha alma ya yayyafa ruwa a fuskanta inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahimallahu ra'atan sai sake ma wata mata addu'a yace Allah ka ji ɗan wata mata qamat min al-layl wace ta tashi tayi sallah fa sallat sai sallah wa aiqadat zawjaha sai ta tashi wani tace baban Faisal tashi kai ma fa in aba in ƙi. nadhat fi wajhihi alma ita ma aka ce ta yayyafa masa ainihin ruwa a fuska muna yin wannan suna gidajen matan da in zaka fita nema sukan zaunar da kai su ce da kai ji ijile zauna su ce alhalal alhalal alhalal ka nemo mana halal fa inna nazbiru ala ju'i sa'a za mu iya haƙurin yunwa na yini guda walakin la nazbiru ala abin nan nari jahannam ba za mu iya ainihin hakuri da wata jahannama ba waye cikin mu matan shi ta saba zaunar da shi ne nemo halaki hasali ma idan da kana cikin yalwa misali yanayi ya canza tana iya cewa da kai baban faisal ina son mu haɗu za mu yi magana to maman faisal lafiya a ah, lafiya lau ba wani abu in ka zauna da kana da shi yanzu jarabawa ta samu in ka samu mara haƙuri kenan ta ce to wannan abu tun da an yi an yi an yi an yi gabas an yi yamma an yi kudu an yi arewa an hau an faɗo ana ta dangling a wuri ɗaya na ce to ko za ka sauke min ne dai mu huta tun da kai kai ma ka huta <laughs> saboda ai ba ta da shek observer ba za ta yi absorbing ba <laughs> ba haka suke ba sai yan kaɗan su ne waɗanda ko da ramin ɓurgu ka shiga za ku shiga tare amma galibi in ka ji ana wani shanawa ana kaza akwai kumbunan susa ne kayan na girmawa ana shiga wani yanayi zaka ji zancen ya canza to su ainihin suna zaunar da mazajensu suna gaya musu ka neman mana halali to waye cikin mu matarka ta yi gigi ta sa maka ruwa a fuska kana bacci ranan ai ta ka taurari sai ka yi zagi kamar ba maguje in ban da rainin wayo da rainin hankali kamar ni ina bacci to kai waye ta ka da wani gani da ya wuce zaki duk ba ka da consultant sama da matarka domin kakan samu lokacin da kake haukacewa ita ce take ainihin kamin ɗinka ta baka magani ka sha sai kuma ka koma lafiya lau ana fahimta wanda duk ko america ka je ba za ka samu wannan maganin ba kuna fahimta idza tutla alaihim ayatu rahman kharru sujadan wa bukiya in aka karanta musu ayoyin mai rahma sai su faɗi su yi sujada ya tabbata a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito Nasa'i ya rawaito Ibn Majah shi ma ya rawaito rahmatullahi alaihim daga Abu Sa'id da Abu Huraira radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji. idan staiqadha rajul min al-layl idan mutum ya tashi da daddare wa aiqadha imra'ata ya tashi matarsa fa sallaya rak'atayn sai suka yi raka'o'i guda biyu to ba min zakiri na Allah katiran wadh zakirat da shi da matar za a rubuta su daga cikin masu yawan ambaton Allah subhanahu ta'ala waye cikin mu yake wannan sunna ashe kenan kun ga jama'a muna da bukatar mu gyara kayi ka sa iyalanka saboda an ce ka tsamar da su wuta in sun yi ba daidai ba ka nuna musu eh abin nan ba daidai ba ne ga abin da ya kamata shine daidai to amma qalilun minna kaɗan ne daga cikinmu suke irin wannan aiki to jama'a mun ko mun zo ƙarshen inda zamu magana kuma a nan ne zamu kwana insha Allah dama gabar da muke ta ƙoƙari kenan mu isa Allah subhanahu ta'ala kuma ya kai mu ita kuma mun ma Allah subhanahu ta'ala godiya don haka in Allah ya da zamu rufe a aya ta hamsin da takwas kamar yadda malam ya karanto kuma na ma Allah godiya sosai kuma ban san wato irin yaren da zan yi amfani wurin yi ma Allah godiya ba su ta'ala da ya taimake mu aka fara abun kashi da kashi kuma Allah ya taimake mu ba a samu ainihin attack along the line ba duka tafsiran <laughs> gashi alhamdulillah ana kokari a rufe to idan al'umma masu albarka suka lura za su ga manyan baƙi waɗanda ainihin fuskoki ne daga dama na akwai dr abdulrahman adam bashir wanda yayana ne kuma ma'aikacin ditv ne muna maka maraba da zuwa duk da ka mana ba zarta baka sanar da mu kana tafi ba to Allah ya kara mu rayuwa albarka idan muka koma hagu za mu ga ga yayana honorable commissioner na budget and planning na kaduna na yanzu yanzu nan da kuke ganin shi gwamna ne a zaune dan saƙon gwamna ya kawo to alhamdulillah an yi lokacin da shi ya taɓa rike masallacin nan a matsayin ciyama kuma min babu eh, al'ibsha da kai faɗin alkhairi shi da kan shi bai san abin da ya sanya a cikin ginin masallacin nan ba magana ta gaskiya bai sani ba mike din nan da kuke gani ga suna a jikin masallaci tun da aka yi masallacin nan shekara ina ga ta sha tara kenan odin su daga dubai kusan duk abubuwa da ka gani da ake zaune wannan abin nan abin na qur'ani da kake gani cupboard kai ko janareto da kake gani wannan tankarmin janareton me nan shi Ficano ne ko menene Ficano shi ma kawo shi aka yi daga Dubai kuma shi ya kawo na ban ji ba yawwa a'a ai shi nina bayanin aikin da ya masallaci ne <laughs> ana fahimta to a takaice dai wannan kafin ma da kake zaune a kai ma shi yasa so shi alheri shi ake faɗa ba tsiya ba abin da sa muke faɗi din alheri ne ba tsiya ba ai kaga wani in ya tsiya rubiya muke ba mu faɗa so shi yayi alheri muna faɗi ne don muhimma da nake magana kuma da kuke saurare ku yi koyi da haka din tunda ba kowa bane Allah zai ba kuɗi ya rufe idanunsa ya yi irin waɗannan aiki sai wanda Allah ya ce maka mutum nawa ne masu kuɗin ba su yi a layin kai yanzu a masallacin ku abubuwa nawa masallacin ke bukata sai dai masu kuɗin su zo da darduma su yi sallah tashi su koma da haka taimako ne na Allah mala babi ne na alkhairi ba za mu iya manta wannan ba abu ɗaya ne zai mantar da ni shi wannan alheri ina mutu kuma so da yawa in abu ya taso dole zan faɗa da haka muna fata Allah ya saka masa da alkhairi idan muka duba kusa da shi akwai mai girma GOT wanda yake shi ne ciyaman yanzu na wannan masallaci ya tsaya shi ma ya kai guru ya kai mare wato daga cikin babban abin da Allah ya yi mana taimako da shi a nan a Allah ya kawo zaman lafiya a masallacin nan saboda shi kuma yana da wata sanda ne irin ta sayyidina Umaru wato ko ka bi ko ya bi da kai halin da aka tsinci kai kenan don haka to duk mutumin da ya ga cewa eh abin kaman ba hankali sai ka ga ya natsu wanda kuma bai natsu ba haka yadda ka san kiyashi haka za mu tsige shi tun da kukuna ta ne an yi zamanin da ake kawo motoci bakwai shida nan yadda ka san eh na yan sanda da sojoji to kaman gaza falastin to allah subhanahu ta'ala ya mana taimako da shi masallaci ya zauna lafiya in ka koma gaba akwai babanmu alhaji sha'ibu sani na tasu falakin sabon gari wanda yake kuma shine mu'assasi na wannan masallaci dattijon kirki wanda yake duk inda shawara take ta alkhairi baya kasa a gwiwa yana bada ita muna fata Allah ya saka musu da alkhairi can kuma idan ka koma a alhaji abba gana shine yanzu sakatiri na wannan masallaci yanzu mun karanto kinsan wani annabi daga cikin annabawa Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wani annabi ne wannan annabi Ismail shi daga cikin abinda Allah ya bashi yana da riƙon amana in dai accountability ne misali kuɗi sun shigo kuma sun fita kuma ga yadda suka yi to duk unguwan nan ba iri shi shine abin nan secretary namu na yanzu sannan kuma idan muka duba ga mai girma nan sarkin bypass alhaji isa yan taya shi kuma wato duk irin inda za a hau a sauka a gangara a turare to yana tsaye ganin cewa a samu zaman lafiya don haka Allah ya saka masa da alkhairi duk irin gudunmawa da taimako da ake nema mai girma sarkin bypass yana badawa don haka muna masa addu'a Allah ya sa a daɗe ana yi ya ba masallaci gudunmuwa sosai sosai kuma yanzu da kuke ganin sa mai girma hakimi ne a zaune dan ya wakilci hakimi ne sai alhaji jamilu na'ibi to shikenan ma ai tunda kun sani shikenan <laughs> ai ba ma sai na ce komai ba <laughs> to yanzu za mu yi protocol tun daga girman commissioner a mai girma ciyaman kai za ka fara magana gob idan kai magana ai shi gwamna ne ai shi gwamna ne gwamna in yi magana ai ba mai sauran magana by protocol eh idan mai yi magana mai girma sarki zai magana sai mu ji saƙon mai girma gwamna daga bakin mai girma kwamishina insha Allah بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله muna fara mika godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, mai ba wa kowa komai, kowa ke da buƙatan komai a wajensa, ba shi da buƙatan komai a wajen kowa. muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai ba wa kowa mulki shi ne mamallakin masu mulki ya ba wa wadda ya so mulkinsa ya hana wadda ya so mulkinsa ya buwayar da wadda ya so da mulkinsa sannan ya fizge mulkinsa a hannun wadda yake so muna ƙara wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya sa muka ga farkon wannan tafsiri kuma gashi Allah ya kawo mu ƙarshen tafsirin. To, alhamdulillah an ji karatu sosai na kwana talatin a bakin babban limaminmu shehi Dr. Sa'id Kamis Al-Misri, Allah ta kawo masa da kamar yadda muka zo lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya sannan muna ma ciyaman dinmu na wannan masallaci har yanzu shi ne ciyaman mu an ba mu riko ne maraba da zuwa mai girma hakimi muna maka maraba da zuwa ‘yan kwamitin amintattu na wannan masallaci daga kan sakatare zuwa sauran mambobi gudunmawa da suka bada na wajen jagorancin wannan kwamiti har Allah ya samu ga wannan lokaci muna musu addu'a Allah ya saka musu da alhairi. A kamar da malam ya faɗi kuma malam ya sha faɗi akwai abubuwa guda uku tunda akwai masu magana ba za mu ci lokaci sosai ba. Amma za mu ɗan ba da ɗan breakdown kaɗan na activities ɗin masallaci sabida jama'a su san halin da masallaci yake ciki to alhamdulillah yau muna shekara ɗaya da wata shida a wannan bot namu sannan a lokacin da muka zo abinda muka samu a asusun masallaci naira dubu tamanin ne wata na farko da na biyu da na uku watan goma sha ɗaya sha biyu sai mun cika kuɗi ake iya biyan albashi da wadansu hidindimun wannan masallaci daga watan ɗaya Allah ya taimake mu jama'a suka amsa kira aka fito daga kawo gudumawa wadda muke gudanar da masallaci to alhamdulahi kowa ya ga aiki a masallaci kuma mun kira waɗansu bayan Allah Allah ya taimaka sun amsa kira da farko wannan tafsiri da Allah sa ka gudanar yau kwana talatin haddasawa a gidan rediyon DITV da kuma eh, masu data da sauransu duka kwamitin masallaci suka ɗauka nauyi a asusun masallaci sannan ga mai girma kwamishina kira ɗaya muka mishi muka ce muna buƙatan kafet bayan awa ashirin da hudu bai turo ce a sa da muka ce sai an yi fenti to ya ba da gudumawa Da kafet din ana sallah tun da aka sa kafet din ma sai yau na taɓa shiga masallacin to Allah saka mishi da alhairi ah, jarumi kuma man na Kaduna South ya ba da gudumawan naira dubu ɗari biyar ya sa a asusun masallaci su ne aka haɗa aka yi fenti da ɗan abin da kuka gudumawa ko ga masallaci ya yi kyau ya tsaya haka muna da sauran aiki fentin waje da kuma kafet na sama nan ba a sa ba wadda yanzu da mai girma kwamishina ya shigo na tuna mishi saura kafet din sama muna bin ka bashi Za ka Allah ba shi iko a sa muku kafet a sama to malam ya karantar da mu kuma Allah ya sa mun amfana da abin da malam ya karantar da mu kuma Allah ya sa mu yi aiki da abin da malam ya karantar da mu sannan ba mu ji karatun ba ne idan an watse sai wani ramadan mu yi aiki da karatun ya nuna Allah ya amshi addu'o'inmu da ibadunmu idan aka karantar da kai ba ka ɗauka ba to akwai matsala ka koma ka bincika imaninka sannan a gurguje hukuma sun ba mu guduma wajen zama lafiyan wannan masallaci kuma muna musu godiya mai girma kwamishinan police yana ba mu haɗin kai kowane lokaci muka neme shi mu ma muna ba shi haɗin kai duk lokacin da ya neme mu cikin taimakon Allah da rahamansa da tausayinsa har Allah ya kai mu ga wannan lokaci masallaci ya zauna lafiya Duk Director na G.F.S shi ma muna mishi godiya kuma muna mishi fatan alhairi sannan muna mishi addu'a Allah ta ya zama DG na DSS na ƙasa. Wannan bawan Allah, Allah ta ka mishi da alkhairi. Duk lokacin da aka kai takarda na ƙarya da na gaskiya yana tsayawa ya duba takardan ya kirawo mu ya ji gaskiya da ƙarya kuma ya tantance gaskiya ya aiki da ita. Kuma alhamdulahi ya mutunta mu da ni da malam. akwai lokacin da abu ya taso ya ce kar mu ma zo zai zo gida ya zo har gida ya same mu da malam muka yi magana da shi kuma alhamdulahi abuwa sun daidaita sannan ciyama mana local government shi ma ya ba da nashi gudunmawan wajen masallaci ya zauna lafiya muna masa addu'a sai dai muna sake ba shi shawara a matsayin shi na shugaba ya daina jin gulma da jita-jita yana aiki da su ya aiki da gaskiya kuma ya yi bincike akan gaskiya sannan muna ma mai martaba sarkin zazzau addu'a Allah kara ƙara masa lafiya Allah zaunar da shi lafiya Allah zaunar da masarautarsa lafiya hakimin tudun wada shi ma guduma da yake bamu da amsa kira da yake yi ba dare ba rana wajen masallaci ya zauna lafiya da unguwa da kuma an samu ci gaba shi ma Allah ya saka masa da alkhairi a takaice akwai mutanen da Allah ya la'ance su duk wanda ya tada fitina ko ya so ya tada fitina wa ya la'ance shi ni ne na la'ance shi to duk wanda yake so ya tada fitina a wannan masallaci Allah ya la'ance shi Allah jefa maka fitina a duniya da lahira Allah jefa wa zuriyarsa fitina a duniya da lahira akwai la'akantu da suka rubuta takardu akan babban limaminmu na waɗansu dalilai na ƙararraki da kuma son ɓata suna. To, al’ummanmu ne na ga wani abu da yake ba mu mamaki. A duk taronmu a nan masallacin, a yanzu ba mu san gobe ba ba mu san an jima ba yana wajen Allah. Wa zai ba mu abin da malam yake ba mu? yawan mu nan aka ce a tsaya a karanta fatiha kamar yadda malam ya faɗi a wani karatunsa sai an yi da gaske sallan ka za ta tsaya mutumin da Allah ya bashi alkur'ani ya bashi hadisai ya bashi fasaha ya bashi basira ya bashi haƙuri ya bashi dama ne zo ya karantar da kai in kai ba fasiki ba ne ya kamata ka san wannan mutum yana da daraja da kima da girma a wajensa wulaƙanta malami wulakanta kanka ne tozarta malami tozarta kanka ne kullum kukan da muke yi in ba ku misali daga kan malam abubakar mahmud gumi da Allah ya ɗauki rayuwansa wa muka samu a madadin har yanzu saman shi to kullum Allah ya ɗauke su ba ma iya samun wanda za su mai gurbin su muna da dama da Allah ya bamu yanzu mu amfana da abin da suke karantar da mu to amma ah, su wadda suka rubuta takardar har yanzu muna neman su ai matsoraci ba shi zama gani ko wane ne kuma ko danwa ka rubuta sunanka ka sa adires ɗinka ka sa namban wayanka idan uwarka ta haife ka a harka na babu tsoro a lamari na babu tsoro a zaman lafiyan wannan masallacin ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim yace me tuminuna billahi wa rasulihi yace me wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya kira masu imani so 84 a cikin alqur'ani amma kafiri so ɗaya Allah ya kira shi ayo lazina kafaru la ta yau gargadi aka mishi ka so ka shiga cikin kafiri ko kana so ka shiga cikin wanda aka ambace su hudu to za mu yi jihadi da dukiyanmu mun gode wa Allah ya ba mu za mu yi jihadi da lafiyanmu mun gode wa Allah ya ba mu za mu yi jihadi da jininmu saboda ni duan ma da nake yin ki na Allah ya san zaman na cikin shahidai kuma na gaya wa shi mai girma commissioner of police haƙƙinsa ne na su police da dss su yi bincike wadda suka rubuta waɗannan takardun idan za ka rubuta ƙorafi a kan mutum in kana da gaskiya sai ka sa sunanka in kana da gaskiya sai ka sa adiras ɗinka in kana da gaskiya sai ka sa namban wayanka in kuma ba ka tsoro aini ne ma ina nan ka kira ni ko kuma ka gaya min ko ka tunkare ni ko ka rubuta wa ita BOT ga ƙorafi da kake da shi a kai malam ko a kan wani za mu saurare ka amma in ba ka yi aka ba ka zama abin da malam ya karanta mana yanzu ayoyin munafiki guda uku ne to akwai sufofi biyu da ya tabbata gare ka karka zama daga cikin munafikai ya iyazu billah sannan daga ƙarshe shi ma malam Allah ya baka karatu kai uba ne na kowa sannan dukanmu da muka taru a nan da wadda suka girme maka da wadda ka girme musu da wadda ka haife su saboda wannan darajar karatu darajar alkur'ani da Allah ya baka ka zama uba za ka rike kowa ya zama naka kuma za ka rike kowa da haƙuri sannan kuma za ka zama mai tunani da mai nazari akan duk abubuwan da za ka ji sannan ka aiwata sannan za ka ƙara haƙuri dama idan ka shirya za ka fita fagen da'awa to ka sa riga na annabawa annabawa kuma a hanyar da'awa sun ga abubuwa da dama amma sun yi haƙuri wadda ka karanto mana yanzu waɗansu annabawa da dama a cikin alkur'ani to kuma da ka karanta mana su yanzu eh, annabi musa ya yi fama da fir'auna Allah ya kama sunan Musa Musa so 136 cikin Al-Qur'ani. idan kace zaka zama fir'aunan wannan masallaci to da yadda Allah ni ne annabi Musa wannan masallaci don haka muna roƙo da a zauna lafiya muna roƙo da a daina waɗannan rubuce-rubuce a kan malam muna roƙo da a daina waɗannan ƙararraki a kan malam sannan malam duka 'yan siyasa nan naka ne malam baka da jam'iyya jam'iyyanka shine qala Allahu qala rasulullahi. a duk wanda suka zo maka zaka rike su hannu biyu fatan mu Allah ya ba mu shugabanni na gari a nan Kaduna shi mai girma gwamna Allah saka mishi da alhairi kuma Allah ta shi riko Allah ba shi iko maimaitawa dalili na anan shine in kuka duba jihohi sha tara da muke da shi a arewacin Najeriya Kaduna tana daga cikin jiha da Allah ya ba mu zama lafiya yana iya kokarin sa kan tsaro amma shugaban kasa ya gaza a kan tsaro kuma za mu faɗa ya gaza saboda idan na supporting a zubar da jini Allah zai tambaye ni duk abin da zan samu abin da muke nan masallacin saboda a zauna lafiya mu kare zubar da jinin yan arewa mu kare zubar da jinin musulmai arewa tana cikin wani hali mu koma ga Allah mu ci gaba da ba arewa addu'a ko mu ci gaba da ma ƙasa Najeriya addu'a Allah ya ba mu lafiyar zama lafiya sannan eh, akan shi malam da ƙarshe again kamar yadda na faɗi malam kana da dama kuma an ɓata maka ya kamata ka yi haƙuri mai girma gwamna da kanshi yana ka a waya wannan ba karamin daraja ba ne mai girma gwamna da kanshi ya baka hakuri yace ya san an saba maka ba ma daidai maka ya hakuri to ɗaya daga cikin sufan masu imani shine idan aka saba musu aka ba su hakuri sai su yi hakuri to malam ka yi hakuri ni ma na sake baka hakuri a sa kuma muna roƙon Allah ya ba mu zama lafiya Allah ta ke haɗa mu a wannan masallacin Ramadan mai zuwa Allah ya fita mu kuma Allah mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah to alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bayani da malam ya yi mana godiya Allah ta samu da alheri kusan duk bayanin zan yi malam ya riga ya tabo ya yi fashin baki ya faɗi kowa ke zaune a nan wurin kuma muna ma kowa da ya zo wurin fatan alheri musamman shi kwamishina alhamdulillahi shi ya na kwamiti ya yi bayani da so kuma duka bayanan nan da ya yi duka akan shi muke ba abu da muke fata iyakaci a zauna lafiya a shekaran jiya mai girma hakim guduma tudun wada ya zo nan masallaci domin ya isa da sakon mai martaba sarkin zazzau Allah ta kara mashi lafiya sakon ku ne, kamar da ya bayani da bakin shi ana buƙatan addu'o'i a kowane lokaci saboda ka wannan addu'o'in da ake su suke rike da mu kamar da kowa ne yake bayani wannan addu'o'i su muke bukata saboda ka wannan sakon mai martaba an bi duka masallatai na juma'a da ake tafsiri kowane masallaci an buƙaci jama'a su gaba da wannan addu'o'i a kowane lokaci to a nan bangaren kuma mu kowane lokaci kamar da mali ya faɗa in dai akwai abin da ya taso ana neman goyon bayan mu insha Allah kowane lokaci kowane lokaci insha Allah za mu kuma muna gode mu jama'a da suka zo wannan karatu na wannan shekara musamman an samu kalubale babba amma Allah ya sa ga mai girma kwamishina kalubalen lokaci ne wannan tiki na mu na express tarko ne zama na mutuwa lura na duniya sai na yi ba da hannu a wannan wuri da kaina saboda haka wannan na karɓar a sanar mai girma gwamna mutanen sun sha wahala kusan kashi goma kashi biyar ne suke tsallufa suke zuwa karatu na masu zuwa karatu saboda wannan kalubale kuma ba ranar da ba za a yi haɗari ba to wannan shi ne babban kalubalen da ya dame mu muna da muna da sanar da kwamitina a yasa da ku mu kan wannan bypass lokacin kana member house of rep mun sha kai maka kuka kuma an share mana hawaye to yanzu ma kamar haka wannan shi yana nuna kira mota da duk wani mutumin da ke nan bangaren wannan babban hanya muna godiya malam Allah saka maka da alheri Allah kara ma lafiya mutumin da ya tafsiri a masallatai guda biyu a shekara ba kowa zai iya ba saboda ka Allah saka mana da alheri Allah ya yauta mana malam kamar mu muna ga ana mana magana mu kan mun san malam in naga malam Haruna ko da yaushe to ni naga malam Kamil abin da duk malam kamis ya yi malam haruna zai yi nan ko mi zoki Allah ya saka mana yi da alheri Allah ya saka muku alheri duka yan kwamiti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yawa amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <clears throat> a mai girma shaman masallaci da sakatare da babanmu haji na tatu ana gafata malam da malam haruna mai jami'u baki da jiwoci na diyaki da sauran jama'a yan uwa ba mata a sama ko duk maza ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to an ce mata ma suna cikin gida suna ji to su ma na musu na isar da wannan gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh um, abin farin ciki ne kwarai da gaske idan ka zauna a wannan wuri kowace shekara malam ya gama in tafsir kaga irin jama'a da suke taruwa suna sauraron shi kullum na zo wajen nan ina faɗa in ka duba za ka ga samari ne dandazo yawanci su da kusan kashi casa'in zuwa tamanin wanda ke zuwa wannan wuri yana da nuna maka a kan cewa wannan majalisi muna nan da shekara ɗari da hamsin ba zai mutu ba saboda duk da kaga samari suna yunkuri suna zama ba ko ina ne za a ce an gama karatu tafsir mutane kuma su zauna su saurari jawabai da baki da suka zo wuce a wannan masallaci Allah ya saka muku da alkhairi um shekarar da muka zo nan farko har muka dan fara aikace aikace Allah ya taimake mu kuma da sauran jama'a an muka rike jagoranci na wannan masallaci in na duba katanga can baya sai in tana magana da na gaya malam nan sai daga nan habba ke ruwa sai mun sai a yi masallaci insha Allah na ga mun dauko hanya malam Sannan muka fara wannan aiki gemun malam irin na malam haruna ne baki ne wulif to gashi yanzu an lita malam ya yi farin gemu irin namu kuma allah ci yi kansa an ci gaba ba gudu ba ja da ba shaman ya yi zafi sosai shaman a yi haƙuri kowa da ke wannan wurin yana da niyya da kuma tunani mai kyau akan wannan masallaci da wannan unguwa ba za ka rasa mutane ɗaiɗaiku ba waɗanda dole ne a cikin al'umma Bi yadda ka ja kana so a yi abin farsairi wani a cikin zuciyar shi faƙa ta hasara tana nan a ba ta da magani kyan ba ta da magani sai addu'a a ci gaba da addu'a da ja baya da tirgewa da komi ko ni kaina da nazo wannan masallaci ana neman kusan shekara ashirin malam kuma bai kasa ba wannan majalisi kuma bai kasa ba ba za ka kai mu ci gaba da gode ma Allah mu ci gaba da haƙuri da juna mu ci da jurewa da awa tana da wahala kwarai da gaske wannan kuma wanda ya fita wahala shi ne idan kana samun adawa na cikin gida idan ba mabiya wannan addinin bane ma ba za su kai wannan lokaci ba amma mabiya addini ne na musulunci ko muna tare da su sosai mun kai zuciya ne sosai mun yi haƙuri sarki ya saka da alkhairi wannan bayani da kai na titi in Allah da yadda yake samu kare rai ya ma fi tusa samu kwarai da gaske inda matsayina na dan majalisa na wakilci wannan gunduma namu na yi gudu har sau uku akan wannan kuma tun ba a fara ba gashi yanzu an fara ana yi to mu daɗa haƙuri in sha Allah za a gama mutane sai labari abin da ke faruwa titi ne ba gwamnati ne take yi ba dangote aka ba daga cikin wannan abin da ake kira tax credit akwai waɗanda sun tashi ba biyan haraji suke ma gwamnati ba maimakon su biya gwamnati harajin to wannan kuɗin ne za su yi amfani da shi su wasu ayyuka na ci gaba ko kuma ayyuka da ake bukata shi ne aka kawo ana yi a wannan titi ci gaba da haƙuri kuma yadda ka faɗa Allah da za mu kai eh, kuka zuwa gaba a gaban mai girma gwamna wanda shi ma yana cin waɗanda suka yi zari kafin yana sanata kan mu tabbata sai yi wannan bayan shi in aka ɗauka daga birnin gwari ko daga nan har zuwa birnin gwari irin wannan aiki za a yi shi ma insha Allah wannan ganin aka samu aka yi shi ma zai rage harka na wajen tsaro rashin tsaro da sauransu a cikin karatun da malam ya yi kafin ya fara fara jan baki malam ya ja baki na shigo na samu yana wata magana wanda ita ce matsalar mu a arewa ko mun ki ko mun ita ce babban matsalar mu a arewa ko mun ki ko mun matsalar nan kuwa ita ce ta rasin sanin ina ma muka dosa ina muka dosa Allah ya bani dama na zauna cikin samari irin waɗannan na zauna waɗanda suka jime ni na zauna wajen sarakuna na zauna wajen masu mulki shugabannin ƙasashe ba ma na Najeriya ba har duniya amma in ji har za ka samu ɗan Najeriya yana zaune a wajen nan to yadda talaka ke kuka yana complain akan cewa Najeriya ta ba ta yi kaza wallahi haka za ka ji shugaba na yi haka za ka ji na tsakiya yana yi haka za ka ji na can kokoli yana yi in ka zauna da tinubu yanzu za ka jina maka najeriya kaza najeriya ka to ina za mu gyara shine yi yake kira sheer hypocrisy of britain Muna kunci ne wanda dukkan mu mun san cewa a ina matsalar ce ba a yi sati biyu ba na je muna duba wani aiki sassafe ina son karanta jarida sai ga ɗan keke na tafiya ruwan na shi yi na shiga da Allah sai mun jarida a nan kan kwana bai dawo bai dawo ba ba shi ba jarida ɗan keke na tafiya wani ya sake zuwa ɗan keke na tafiya da sake bashi bai dawo ba sai ce ka bari ni experiment na uku ya zo bai dawo ba na hudu da na bashi shi kaɗai ya dawo ba harkar mutum boko sai muka ce to mun yi research a yan keke na fai guda biyar a najeriya guda ɗaya ne mai gaskiya dukkan mu haka muke mata ta ƙara kuɗin cefane yaro an ce ya kawo sosu ya ƙara kai mai gida a wajen aiki a fal fal babu ranar da za a kawo maka fal ba ga akwai wani abu an tusa babu mu ke na mabiya to haka shugaban ne haka haka to idan mun fara gyara kamo ba daga gidajen mu gyara unguwanmu mu gyara community mu gyara shi yasa addinin musulunci yana da wani um, saha wadda take nuna cewa yaran na idan ka faro su daga gida za ku zo masallacin unguwarku ku gyara za ku zo masallacin juma'a ku gyara za ku zo masallacin idi ku gyara saboda duk wannan haɗuwar da ake ana so mu ringa ma juna wa'azi ne muna gaya ma juna me ya kamata yau idan zaɓe ya zo maimakon mu dage mu yi abin da ya kamata kusan mutanen kirki a ciki kusan mutanen banza a ciki amma idan zaɓe ya zo taliya za su canja maka ra'ayi kofin shinkafa guda ɗaya zai canja maka ra'ayi ta ina za mu fara kuma duk wanda muga ya kama su iko ya rike yana fankama da babban riga ko da doguwar riga ko da haƙorin hajji da agogo mai kyau da fi zakku ya kira ina majalisa na je wannan open university ta hanyar zariya din akan cewa ta yaya za a yi mu ga yadda za mu haɗa hannu mu ga mu waɗanda ba su samu damar zuwa jami'a wanda za su dinga zuwa ba suna sana'a hannu suna karatu shugaban makarantar ya gaya min a cikin ɗalibai dubu uku da ɗari biyar da suke da su a wannan lokacin yan arewa ba su fi mutum ɗari biyar da hamsin ba yan jihar kaduna ba su fi mutum ɗari ba ya ci kuma a kofar gidanmu da ya nuna min na ga irin sunayen irin sunayen da mutanen sai ka tsallake kogin fara za ta kai to suka cika jami'ar hankali na ya tashi ga da ina nan Abu Suleiman ina zuwa majalisa muna da 'yan majalisa guda 92 daga arewa maso yamma yana ce bari in kira su mu zo mu zauna mu ga yadda za a yi ko da mu ɗauki nauyin ɗalibai ne mu ringa biya musu suna zuwa karatu a cikin 192 din da muka gayyata da ƙyar muka samu mutum ashirin da suka zo mutum ne biyar daga cikin suka ce kai marobiya kana fata mara lokaci mun zo mu nemi kuɗi ne saboda haka samari siyasan nan ba dabo ba ce idan kana da zuciyayi kana so ka taimaki al'umma ba dabba dabbanci ba zai fitar da mu ba yawan zage-zagen wanda ke kan mulki ba zai fitar da mu ba kai ma ka daura a dama a yi siyasa nan da kai da niyya mai kyau akan cewa za ka taimaki al'umma idan ko muka tsaya muka yi take to arewa fa an tafi an in ma ba ku sani ba an mana littafin jin kawo an tafi ba mu wallahi wallahi shekaran jiya wacce na dawo daga lagos na zauna lagos shekara goma sha biyu wani jin da je ban gane ba muna nan daga tara suka sai shaye-shaye sai zagin wannan sai rubuta petition akan masallaci me wani petition akan masallaci wanda za ka zo ka ibada ba wani albashi ake ba wani abu ake ibada ake a saboda haka samari ku daure yana da kyau ku daga hannu ku ce sai wane amma a cikin ka kai kuma ka ringa tunani ni ma sai ni saboda ina da gudunmawa da zan bayar gudunmawa kuma da zaka bayar ba wai dole dole dole dole sai ka hawa wani murtafin iko ba a'a yara halinka a unguwarka in an sa fitilla ku tabbata kar a ce in an gyara makarantu ku tsaya ku tsare kada a bata dukkanmu da muka yi makaranta ya liya kargiro sai muna da tebur kamar daidai girman wannan yana da loka kulle shi za ga gida amma yanzu fa A rufin yara ya ku ce su je su faida yan gwangwani yanzu ana ta gyara makarantun nan ana ta gyarawa daga nan ma na zo shiga kari an gyara amma ba ta wata uku ba manyan ba ba na tsakiyar ba ba yaran kanana ba an kwari saboda haka dan Allah dan annabi mai kokari mu gyara mu kokari mu gyara mu fara da kanmu tukunna mu fara da kanmu cikin magabata ban sani ba ko hadisi ne na annabi ko shugabannin khalifofin nan ne babban fada da za ka yi jihadi shine ka yi da zuciyarsa idan ta gyaru ta yi kyau to sauran jikin kama zai kyau sannan al'ummar da ke tattare da kai kowa za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ko ni zai kyau amma idan bai mai haka ba mu daina kanin manya a sama sun riga sun tafi yawancin su ba sa duba baya ba sa duba amma ba zagin su ne ko mene ne ba a'a yi musu addu'a da kai kuma ka kulla a zuciya kai yau duk samarin nan da mu taru mu ce ranar zaɓe mutumin kirki mu zaɓa kuma shi ma ta mana abin da muke so kenan za a zauna lafiya ba duka ba zagi ba faɗa amma idan muka zauna sai dai in malam ya yayi huduba yi zafi yayi zafi mai ta kambara malam yau ya yi zafi to kai zafin ne kai a ka. babu malam ya ke huduba ya yi zafi ya taba wane ya taba wane to sai aka yi yaya a cikin mu samari yanzu in ka bibiya mutum nawa suke da katin zafi daga ɗan shekara sha takwas zuwa sama mutum nawa an kira an kira aje a yi aje aje a yi amma ranar zaɓen ko da an yi ɗari biyar da canja mutum ra'ayi a cikin samarin nan namu kuma akwai wanda zai je sa kudinsa ko wajen kallon kwallo ko wajen mm, mm, caca na kwallon nan da ake yanzu yanzu sun yaba abin ya shigo arewa abin ya shigo arewa ba ki a uzu sai ko kuma harkar banza ta baɗara a ce ana bin buroda kamar za su sa kuɗinsu biya wani katon banza ya yi fasikanci da wata a kwana tasa'in ya tashi da dala dubu ɗari uku kai kuma kai kake ba da wannan kuɗin ba ka sani ba ɗari biyu biyu nan da kake ba kana sayan data shi kake tara muwa amma ba ka da katin zaɓe ba ka da fito wala a yi hakuri na samu dama ne daga samari sun yawa a wurin nan dole isar da wannan sabo ku yi hakuri daidai gwargwado mu gane cewa tinubu ba laifin mu ba ba matsalar mu bane ba idan har za yi abin da ya kamata amma idan ba za mu yi abin da ya kamata ba to haka za mu ci tafiya da shugabanci a arewa idan mutum ɗaya ya magana shi nan kowa zai saurara amma yanzu babu saboda me wango ya tsage dangare ya riga ya shiga samarin mu mun zama 'yan shaye-shaye ba mu san karatu mun zama very lazy kokari mu gyara idan muka gyara to kuma 'ya'yanku da jiwa saboda wani abin da muke faɗa bakin gemu nan na malam haruna da ya zama fadi a wajen malam Hamid shi ma ta nan zai zama baki duk da kuke zaune a nan kuna ganin kamar ai akwai lokaci babu lokaci babu lokaci mata ta je ta duba kai na mata ta ta ta ce sannan na aure ka furfura ka takwas na ce yanzu kirga ce ba ta yi kirga in zai sallah da hab nake tashi yanzu sai ka yi hutun na malam da ake na annaba sai ka dan zauna kana so ka yi gudun ba za ka iya ba wallahi ba za ka iya ba saboda haka da Allah mu yi hakuri mu gyara mu yi hakuri mu gyara mai girma gwamna ya tafi umura kuma wannan zama da aka yi zan isa da sako insha Allah sako guda uku na farko sakon sarki na batun kalifi da aka yi na biyu kuma ce mishi mala ya haƙura malam ya eh. sannan na uku kuma zan gaya mishi ma da samari a nan in an tashi tallafi a waiwayo mu gaskiya muna da samari a wannan wurin in an tashi tallafi a waiwayo mu sannan ita harkar gwamnati ban cika son in shiga majalisi na addini in yi magana a kan gwamnati ba ni kwamishina ne kowa na wani akwai abubuwan da kake gani a ciki waɗanda ba za ka iya faɗa ba amma waɗanda za mu iya faɗa shi ne daidai gwargwado Sai dai gwargwado a ayyukan gaba, ba da wata ne yana yi akwai abubuwan da ba za ka gansa a cikin birni ba sai ka shiga san da ya zama gwamna misali kasafin kuɗi da ake warewa na aikin gona kusan kashi biyu ne ko uku kawai amma tun da ya zama gwamna kusan kashi goma ake yi zuwa goma sha biyar amma akwai wasu ƙudurorin na gwamnatin tarayya waɗanda sun yi a wannan shigo da abinci bai mana daɗi ba ya tare manomanmu ko mai guna gwamna yana nan an riga an gama tsari akan cewa da babban banki na manoma ɗin nan da haɗin gwiwan gwamnatin jihar kaduna da wani fanni na gwamnatin tarayya za a ware kuɗaɗe kusa naira biliyan dubu ɗari biyu domin a sayi hatsi daga hannun manoma don kada su yi asara da yawa insha Allah Allah ya ta a to wajen kiwon lafiya da sauransu ana yin abin da ya kamata amma kamar abin da na faɗa da kika zama a majalisi na addini ya dinga fitar da mutane na gwamnati wata za a ga kamar a ba amma dai abin da nake so mu gane shi daidai gwargwado daidai gwargwado ma da kuma sani yana yin abin da ya kamata su ganin cewa sadaka ya numfasa kuma an samu sauki insha Allah mu ci gaba da makasan mu addu'a mu ci gaba da mahukumin mu yankin mu na wannan sabon gari addu'a da sauran wurare a jihar Kaduna a ƙarshe ciyaman ya nemi kafin na sama gobe za su zo su auna in sha Allah za a sa kafin a saman kan na gode kwalai da gaske a ƙara saka na alheri Thank you. akan haka kuma duk wanda muka ba ba daidai ba karatu muna duban gafara ya yi kun san tufin da baka kuma shi karatu misali kamar su magiyar kan hanya ne akwai abin da tsila zai kaga kamar malam ya ganka kuma shi bai ma sani ba to in sha Allahu in dai mun ba wani ba daidai ba ya yi hakuri mu ma duk wanda ya mana ba daidai ba mun haƙura kuma duk mu na alkhairi Allah subhanahu ta'ala biya mu kowa bukatunsa masu girma da suka zo kama daga mai girma sarkin bypass a mai girma commissioner mai girma DOC da kuma babban yayana Dr. Alhaji Bashir Adam suka muna muku fatan alkhairi kuma muna godiya da wannan ziyara Allah ya mai da kowa lafiya Allah ya anshi ibada Allah ka sanya mu daga cikin 'yantattun bayi kuma kada a manta da yi wa ƙasa addu'a kun san akwai aiki da na bayar cikin karatu na ce duk sanda muka zo za mu buɗe baki waɗannan da suke tsare mu dinga musu addu'a Allah ya kwato su to da Allah kada mu manta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid